العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله akwai yan uwa da suka rubuto tambayoyi da dama kuma ba za mu iya amsa su gaba ɗaya ba to amma kuma ba za mu kiyaye su gaba ɗaya ba alaka idan ma la yusraku kullu ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu mai tambayar farko abinda take cewa mijinta ne yayi tafiya har tsawon watanni takwas sai bayan wata biyar da yin tafiyar sa sai labari ya zo mata cewa ya mutu tun wata biyar da suka wuce baya wato bata samu labari ba sai bayan wata biyar da rasuwarsa sannan ta samu labarin mutuwarsa to za ta yi ta kaba tambaya ta farko kenan in kuma za ta yi ta kaba ya tsarin ta kaba ɗaya to dangane da matar da mijinta ya tafi wani waje Allah ya karɓi rayuwarsa a can ba su da labari mutuwarsa har sai bayan adadin kwanakin ta kaba ya wuce shin za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba malamai sun yi maganganu guda biyu akwai malaman da suke ganin wadda sai wannan tambaya babu ta kaba a kanta domin lokacin ta kabar ya riga ya wuce domin adadin kwanakin ta kaba su ne wata hudu da kwana goma yi ta na na والذين يتوفون منكم na fusihin na بأنفسهن ta wa ashira kaga wata hudu da kwana goma yanzu ko ita ta har wata biyar don haka wannan kwanakin na takaba sun riga sun wuce babu takaba a kanta wannan magana farko kenan magana ta biyu ita ce maganar malaman da ke cewa daga lokacin da labari ya zo mata daga lokacin za ta shiga takaba har ta wata hudu da kwana goma domin takaba wani abu ne wanda yake ibada mai zaman kansa tunda ibada ce ita ko bata riga ta yi ta ba domin inna mal a'malu bin niyyat bata riga ta niyyati yin takaba ba duk da kwanakin sun riga sun wuce baya don haka abinda wato ainihin suka ce daga ranar da labari ya zo mata shikenan daga lokacin nan za ta yi takaba za ta shiga cikin takaba wannan zance ko yana da karfi kwarai da gaske to idan za a yi takaba ya ne takaba takaba dai shine zaman da mace za ta yi wata hudu da kwana goma cikin wannan wata hudu da kwana goma za ta nisanci kayan ado sai dai ta sa kaya ko da cikin gida ne wanda ba ya ba fallasa wanda za ta suturce jikinta amma ba za ta yi ado ba na biyu za ta nisanci turare na uku za ta nisanci kunshi ba za ta yi lallai ba kowane irin kunshi ba za ta yi ba har sai waɗannan kwanaki sun wuce na hudu ba za ta sa kwalli ba da dukkan abin da yake dangantaka da kwalli kamar hoda ko jambaki ko waninsa dukkan wani nau'in kayan ado ba za ta yi amfani da su ba har tsawon wata hudu da kwana goma haka kuma yadda ba za ta sa turare ba ba za ta yi amfani da man shafawa mai kanshi ba amma man shafawa mara kanshi kamar basilin ko makamancinsa wanda ba da kanshi saboda ana cikin lokacin sanyi ta iya amfani da shi kun gane ku haka ba za ta yi amfani da sabulun wanka mai kanshi ba shi wanka ya halatta ta yi in kullum za ta yi wanka ya halatta in ma ya dace da lokacin zafi har ta bukaci yin wanka sau uku ko sau hudu a duk ya halatta kuskure ne da ake cewa mai ta kaba sai ta yi sati za ka rinka wanka sau ɗaya a sati wannan kuskure ne Allah bai ce haka ba manzan Allah ma bai ce haka ba ai sai ka rika tsami kuma sannan kuma akwai abubuwa da dama da mutane ke yi tsammanin su ta kaba sai an sa ki akwai taron shiga ta kaba da ake ya zuwa samu ta tsohuwa wadda ko alwala ba ta iya ba ita za ta sa ta kaba a'a za ki shiga ta kaba ne daga lokacin da kika ji labarin mutuwar mijinki in lokacin nan akwai hoda a fuskar ki ko jan baki sai ki je ki wanki in lokacin nan kin yi ado sai ki je ki cire kayan ado din ki sa kaya waɗanda ba na ado ba shi nan kin da cikin takaba za ki ci gaba da nisantar ababen da muka ambata a baya har zuwa wata hudu da kwana goma sannan kuma wannan takaba mace za ta yi ne a gidan mijinta sai fa in gidan ba nasa bane na haya ne kuma wa'adin da aka biya haya ya riga ya yanki ko ba su yi mata alfarmar zama ba to nan ne za ta tashi ta fita ta koma gidansu amma matukar mijinta na da gida a gidan mijinsu za zai ta kaba ba a gidan iyayenta ba an fahimta da kyau to waɗannan kaɗan kenan daga cikin al'amuran da suka shafi ta kaba ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba amma dai mafiya muhimmancin su mun faɗa haka in kin zo fita daga ta kaba ba sai an fitar da ke ba da zaran wata hudu da kwana goma ta yi kin riga kin fita daga ta kaba idan ka ce wata hudu da kwana goma kamar a ce yau ne kwana na goma yau da safe za ta fita ko sai da yamma ba ku ce komai ba sai da yamma don yinin bai kare ba an gane ku yini kuma zai kare ne da zaran rana ta faɗi magariba ta yi to daga lokacin nan ta riga ta fita daga ta kaba kenan saboda haka wannan shine hukuncin ki wato zance mafi inganci ki faru ta kaba daga lokacin da kika ji labari har ki yi watannin da muka ambata muna fatan Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya masa rahama mai tambaya ta gaba kuma yake cewa a majalisi take tambayar cewa wani lokaci wani ruwa ke fita gaban mace wanda shi ba jinin al'ada ba ba jinin biki ba ba jinin istihaba ba fari wani lokacin kuma ya zanto ba fari ba to akwai da abin da ake kira al da kuma as-sufra wanda annabi ya magana su cikin hadisi nau'in ruwa mai ruwan kasa-kasa ko mai ruwan ɗorowa wani lokaci yakan fita ta gaban mace to wannan yana da hukunci biyu idan ya fito a kwanakin da kika saba yin al'ada to hukuncinsa daidai yake da hukuncin jinin al'ada ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba miji ba zai kusance ki ba idan ya fito a waɗansu kwanaki na daban waɗanda ba na al'ada ba to baya da hukuncin jinin al'ada dan haka baya hana sallah baya hana azumi baya hana miji ya zake wa mace wani lokacin kuma ruwan zai zama fari shi ba mali ba shi ba maziyi ba da ta gan shi ta bambance shi da sauran abin da ke fita daga jikin mace to wannan shi ma hukuncin sa wato ba a daukar shi a matsayin jinin al'ada baya hana mace dukkan ibadojinta to amma sai malamai suka yi sabani da shi ba bawali bane kuma shi ba maziyi bane ba ba kaza bane ba to menene hukuncinsa shin zai ɗauki hukuncin bauli ne ya zama na jisa ta yadda in ya taɓa wuri sai an wanke ko ba zai ɗauki wannan hukuncin ba duk abin da ya fito ba cikin kwanakin al'ada ba wanda yake da launin fari ko da wani launi daban ruwan ɗorowa ko ruwan ƙasa-ƙasa ya fito miki wannan hukuncinsa kawai ke wanke inda ya fito amma ba na jisa ba ne kuma ba zai hana ki dukkan ibadojinki ba wannan shine mafi rinjayen malamai domin najastuwar abu a shari'a ba ka iya cewa abu jisa ne sai in nassin hadisi ya nuna ko nassin qur'ani duk abin da ba qur'ani ko hadisi ya nuna jisuwarsa ba to baka da daman ka najasa mutane sai ya kasance hukuncinsa shine albara'atul asliya zaka gina shi akan asalin hukunci shine tsarki ba a da a wanda gastuwa sai da dalili wanda yake kafi kitaban wa sunnatan wannan kuma ta ce wa menene abin da ake kira da kuffi abin da ake kira da suna alkof wato abin da ake sawa a kafa ana yin sa da fata ana yin sa da abin da aka saka da auduga ko da roba ko ma da menene da sunan sa kufi abin da yake ansa sunan kufi a harshen larabci shine duk abin da zaka sa a kafarka wanda zai rufe maka idan sawu zuwa abin da ya sama ko ya kai rabin kori ko bai kai rabin kori ba ko ya wuce rabin kori ya kai gwiwa matukar dai ya wuce idan sawu ya zama mai ya zama kufi kun gane ko ko takalmi ne kasa ya rufe idan sawu ta yadda idan sawun ka baya waje matsayinsa ɗaya da kufi don haka ya halatta ka yi shafa a kansa to hukuncin yin shafa a kan kufi wato sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ya karanta mana ma iya yi sharaɗi shine lokacin da za ka sa takalmin ko huffin ya zanto kana da alwala ka idan ya zanto kana da alwala ka to nan gaba idan alwalanka ta warware to idan ka zo jaddada alwala za ka yi duk abin da ake na alwala sai dai wanke kafa ne ba sai kai ba ba sai ka cire kufi ka wanke kafar ba sai ka yi shafa akan kufin sawa'un kufin nan na roba ne sawa'un na auduga ne tsawon kowane iri ne ko da ya tsage ko da ya barke wani wuri na ga kofa kana gani amma dai ya rufe idan sawu ku kuma ya rufe mafi rinjayen kafa to duk za ka yi shafa a kansa bisa ga zance mafi inganci ko safa ce kasa hadisi bakwai ne akan safa hadisin annabi ɗaya guda bakwai akan hukuncin yin safa a shafa a kansa yanzu ba lokacin yi ba ne ka sa takalmi da safe ka yi alwala daga gida ka yi alwallar ka tsaf sai ka sa safa ka sa takalmi kafa ciki ka tafi ofis ko kasuwa lokacin azhar yayi an zo yin alwala da ka cire takalmin ka sai kai shafa akan safa ba sai ka cire safar ka kawo ki kafar ka duk wanda yake ma baka da dalili ka ce shi ya kawo dalilin da ya hana ka amma ka kana da hadisai guda bakwai wani babban malami a kasar Syria ya hada su cikin wani dan karamin littafin sa al alal jawrabain al-masku alal jawrabain shine wato Jamaluddin al kun gane ko to dan saboda haka wannan shine hukuncin shafa to idan mutum mazaunin gida ne an ba shi dama ne tun daga lokacin da ya alwala da safi duk sallar da zai a wannan yinin har zuwa dare in zai sake alwala zai shafa akan kofi ne amma in yi wuce kwana da yini wato in wuce yini da dare wata gari ka da dama ka ce ai kuma tun alwalar jiya da har yanzu a'a yanzu wata gari sai ka cire kuma ka sake sabo alwala sannan ka mayar da shi sannan ka cigaba da amfana da haka har wannan yinin da dare mai zuwa in ko matafiyi ne tsawon kwana uku aka shi sai ya yi kwana uku yana shafa akan hukki idan ya zo na hudu alwala ta kama shi to sai ya cire kuma ya sake wanke kafa ya sake mai da hukki daga nan har sai kwana uku kun gane da kyau wannan shine rahusa da shari'a musulunci ta bayar kuma hadisai da dama suna nan cikin bulugul maram ibn hajar al ya tara su wanda za su taimaka mutum kwarai da gaske game da wannan matsala ai ina ga sai mu bari haka ko siffar shafa din waɗansu malamai suka ce za ka shafi ƙasa da sama gaba ɗaya waɗansu malamai suka ce saman kaɗai za ka shafa ban da ƙasa waɗansu malamai kuma suka ce ƙasan kaɗai ban da sama yanzu maganganu nawa kenan sannan suka yi magana akan kaifiyar shafa ɗin ta ina za ka faro waɗansu suka ce za ka faro ne daga kan kafarka wato muƙaddar nan ne makular 'yan yatsunka sai ka faro daga nan gurin hannunka na dama na sama hannun hagu na ƙasa sai ka shafo daidai lokacin da hannun dama zai zo mahaɗar kafa nan gurin na dama na hagu kuma ya zo ƙarshen duk duniya sun haɗa nan gurin kenan to suka ce kaifiyar kenan waɗansu kuma suka ce a'a daga nan sama za ka fara hannun hagu na sama kafarka hannun dama na ƙasan dunduniyarka sai ka tafi da su har zuwa ƙarshe inda ɗan yatsun ka kun gane ku duk waɗannan maganganu ne ijtihadat ne na malamai abin da ya tabbata annabi ya ce shafa duk abin da ya karɓi sunan shafa idan kai ya halatta ko menene kaddara da yan yatsa uku ka ruwa ka shafa haka ka gama wanda duk ya ce ba haka ba ce ba ni dalili wannan shine abin da al sana'ani ya faɗa a cikin littafin subul salam sharhin bulugul maram yake mutlaqul masahi shine abin da annabi ya umarni da shi duk abin da duku alaihi annahu mashhul idan kai ka biya duk da haka ko ba za ka shafi kasa ba saboda hadisin annabi hadisin ali bin abi talib da yake cewa da addini da ra'ayi ake yin sa da shafar kasan hufi shi yafi sama da shafar samansa ce amma annabi ya shafi samansa ne kaga kafa ba idan ka shafi kasa ka saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisi yana nan cikin bulugul baram ba sai ka je ne ba ina jin haka ya isa ko idan ba a manta ba jiya a inda muka tsaya wato ainihin karshen aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam wato wazkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya inda aka ambaci annabi isma'il cewa mutum ne mai cika alkawali kuma annabi ne shi kuma manzo ne shi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah kuma ya kasance yana umartan iyalansa da yin sallah da zakka kuma wa kana 'inda rabbih mardiya shi ya kasance abin yarda ne a wurin ubangiji to a nan gurin da aka kawo annabi yaqub a can baya da babansa ishaq kasan ishaq shine dan uwan isma'il kamar wa da kane an gane ku, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba sai aka ce wa kullan ja'alna nabiyya amma da aka zo kan annabi isma'il sai aka ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wannan ya nuna annabi Isma'il rasul ne kuma nabi ne amma annabi ya fa dan uwansa a abinda annabi Ishaq fa dan uwansa nabi ne kadai ba rasul ba wato kenan da wannan malamai ke kafa hujja cewa ashe Isma'il ya tsara su falalatun da shi kana rasulan nabiya su ko can gurin da Ishaq da Yaqub ko ne an ce wa da ja'alna nabiya kadai ba ashe rasul ba to sai ayan da mu tashi yau ta 56 wa zikru fi kitab Idris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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية ومن ذرية من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا واذكر في الكتاب إدريس ka ambaci kissar annabi idris a cikin littafin alkur'ani mai girma dan mutane su wa'azantu da abin da ke cikinta innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi idris alaihi salam ya kasance mai yawan gaskiya dangane da abin da Allah ke saukar masa na wahayi sannan kuma ya kasance nabiyan wato annabi wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun ɗaukaka shi matsayi wanda yake maɗaukaki menene matsayi madaukaki da ubangiji ta'ala ya shi shine malamai suke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a daren da aka yi isra'i da shi ya tabu da annabi idris wato a sama ta hudu yana daga cikin wanda yawa annabi marhaban da dare yace marhaban bil akhi salih an gane ko yace ma da dan uwa wanda yake wato bil akhi salih da dan uwa na gari haka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kissoshi da ake ruwaitowa cewa wata rana annabi Idris alaihi salam yana zaune yana yana zaune yana aiwatar da ibada sai yake tuna cewa yanzu yadda nake yawan ibada din nan kuma ai da zaran an ce na mutu komai ya yanki yana haka sai ubangiji ta'ala ya saukar masa da wahayi ya labarta masa cewa duk ibadar da ya a kowane yini ladan da za a bashi ladan adadin mutanen duniya na wannan zamani to duk da haka sai ga ina ma kuma dai ba zan mutu ba a ɗauki lokaci ana yi to wai sai wani mala'ika ya zo wajensa ziyara da ya zo ziyara wajensa sai yake labarta masa cewa ga gatan da Allah ya mutu amma abin da nake jin tsoro ne mutuwa yanzu ina son lalle ya zanto cewa ka roƙan mun alfarma wajen malakul mauti ya dan sassauta mu kare karfure ma to wai sai wannan mala'ika ya dauke shi a fukafukin sai ya tafi da shi fur sama sai sama ta hudu da aka je sama ta hudu to yana nan shi kuma a sai malakul mutu a lokacin nan an turo shi zo karban ran annabi Idris sai suka ci karo da shi a sama ta hudu sai ce ina zuwa sai ke cewa zan tafi a kasan yake cewa to kafin ka tafi ina roƙon maka alfarma ne annabi Idris a dan masa rangwame a rage masa adadin kwanaki isi ya take tambaya ta mutumin da yanzu bai fi kimtawar ido ba ya mutu ai umarnin da aka bani nan da kimtawar ido kuma aka ce zan gamu da shi a sama ta hudu sai nake mamakin ya zan gaishe a sama ta hudu bayan yana yana kasa yace iya eh, ai ka gaishe na akan fufu kenan mai to wai wannan kisan haka to duk waɗannan isra'iliyat ne ba su da wani dalili cikin qur'ani ubangiji ya ce wa anahu makanan aliyya akwai kisoshi da dama wanda suke da matsayi irin wannan dukkan su abin da bai tabbata ba cikin qur'ani ko hadisi ingantacce ana daukan shi kissa ce kawai daga isra'ila eh, isra'iliya yahudawa suka kisa ka amma ba su da asali a cikin shari'a tabbas Allah ya ba shi babban matsayi babban matsayi kuwa tun da ya sa shi cikin annabawa ai lalle yana cikin babban matsayi tabbas gashi kuma cikin annabawa ma an zabe shi cikin wanda annabi ya gamu da shi a daren Isra'ila akwai wanda suke cewa har yanzu bai mutu ba yadda aka dauke annabi Isa da ransa shi ma aka dauke shi da ransa kamar yadda muka faɗa a wancan kisa amma wannan bai tabbata ba dan ba daga Allah bane ko manzon sallallahu alaihi wasallam wa rafa'nahu makanan aliyya mun dauka kafin matsayi wanda yake madauki ubangiji sai ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ulaika waɗancan da kuke ji da gani su ne waɗanda allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyyi na cikin annabawa shin me yake nufi da cewa ula'ika ana nufin jerin annabawan da aka ambata a cikin wannan surar tun daga kan annabi zakariya zuwa ga ɗansa yahaya zuwa ga annabi isa zuwa ga annabi ibrahim zuwa nan ko kuma yana nufin dukkan jinsin annabawa shi na limaya wani kasir ya ce yana nufin dukkan jinsin annabawa waɗanda ke nan da waɗanda ba sa nan kamar yadda ya ce ne wato ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi a can cikin suratul an'am bayan ya jero waɗansu daga cikin annabawa ulaika alladhina an'ama Allah alaihim irin waɗancan su ne taron annabawa waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su waɗanda aka ambata muku su da waɗanda ba ambace su ba min annabiyina cikin annabawa min zurriyyati adam daga cikin su akwai wanda suke cikin zurriyar annabi adam wa mimman amalna ma'anuhin ko kuma waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa abin nufi muka ɗauki iyayensu tun kafin ma a kai ga haihuwarsu a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu an gane ko wa min zurriyati isra'il wa min zurriyati ibrahim wa isra'il ha kuma daga cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam da kuma zurriyar isra'il shine annabi yakubu alaihi salam wa mimman hadaina wajtabaina daga cikin waɗanda kuma muka shirye da su muka zaɓe su da annabci to ne suka ce wani annabi ne wanda ke cikin zurriyar annabi adam a nan guda ulaika allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin min zurriyyati adam ai kowa cikin su cikin zurriyar annabi adam ne kowa ko wanda ba dan adam ba sai suka ce to abinda ake nufi dan wanda yake makusanci ba na nesa ba an yi dukkan su ƴaƴan su ne amma akwai makusanci to shine suka ce abinda ake nufi da wannan shine annabi idris an amallahu alaihim min nabiyyin min zurriyyati adam annabi idris wa mimman amalna ma'a nuhin shine annabi ibrahim alaihi salam wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il daga cikin zurriyar annabi ibrahim shine suka ce annabi isma'il da annabi yaqub da kuma annabi ishaq da annabi yusuf alaihi salam wa min zurriyyati isra'il isra'il shine annabi yaqub tun da kan annabi yusuf da annabi musa da annabi harun da annabi isa alaihi salam dukkan waɗannan suna cikin zurriyar isra'il shine annabi yaqub an gane ko to waɗannan da muka ambata su yau wa mimman hadina wacce baina da kuma waɗansu waɗanda ba sa dangantuwa zuwa ga wannan zurriyar kamar annabi shaibu na madayana kamar annabi salihu da aka turawa wato ainihin samudawa kamar annabi hud na adawa su ma dai mun shiryar da su mun zaɓe su da annabta duk da cewa ba a kawo mana cewa suna dangantuwa zuwa ga ɗaya cikin waɗannan gidaje da muka ambata kun gane ko yaya siffar su take idza tutla alaihim ayatul rahmani yayin da duk aka karanta musu ayoyin ubangiji kharru sujjadan sai su faɗi suna masu yin sujuda wa bukiyan kuma suna masu yin kuka shine malaka sujjadan din nan jam'u sajid wato jam'i ne na sajid kamar yadda buki jam'i ne na bakin wato mai yin kuka halin kasance wasu suna sujada halin kasance wasu suna kuka ma'ana yadda duk aka karanta musu ayoyin alkur'ani sai su tasirantu da abin da aka faɗa na rahamar ubangiji ko azabarsa sai wannan ya jagorance su zuwa ga kaskantar da kai ga ubangiji da kuma yin kuka idan sun tuna wato ainihin ga abin da ke jiran su na tsayawa gobe kiyama a gaban Allah تسالة وخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف باين سوسن وتي سي أكا سامو إنسو ممايا وطن لسك بيو باين خلف أنا لهم ممايا خلف من بعدهم خلف باين سوء ورأن باين sai أكثر samu mabaya da بيو biyo su waɗannan mabiyan da mamayan da suka biyo baya a ba'u salata sun tozartar da sallah ba su bi ta farke iyayensu da kakanninsu ba wata ba'u shahawa kuma sun bi soye-soyen zukatansu ba su zanto masu tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ba ta Allah ce fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su gamu da hasara babban hasara a gobe kiyama kenan to shine ake cewa su ne kungiyoyin Yahudawa da Nasarawa waɗanda suke kokarin dangantuwa zuwa ga annabawan da suka wuce baya amma ba su yi aiki irin na waɗancan annabawan ba yahudu suna da awar bin annabi musa amma ba su bi tafarkinsa ba nasara yan musan suna da awar bin annabi isa alaihi salam amma ko ba su bi tafarkinsa ba fa khalafa min ba'dihim khalfun yan baya da suka zo aba'u salata sai suka tozalta sallah to shine malamai suka ce menene tozalta sallah wadansu ce shine daina yin ta gaba daya waɗansu ce a'a yin ta ba a kan lokaci ba mutum yana ji ya gani har lokaci ya fita sannan ya tashi ya raba ko wanda zai ce ayyuka sun hana shi yin sallah azhar la'asar magariba isha'i duk sai ya haɗa su da isha'i ya buge su gaba ɗaya ya kwanta bacci ba abin da mutum saboda da rana al'amura sun masa yawa ayyukan ofis sun rikita shi harkar kasuwanci noma dako kwadago telanci dukanci jima duk abin da ka faɗa wanda zai ana ta sallah dai kana cikin wanda suka tozalta sallah ata'u salata suka tozalta sallah wattaba'u shahawat kuma suka bi soye soyen zukatan su to shine abin da ya tabbata cikin hadisi yadda zina ta su cikin yahudawa dan saboda bin soye soyen zukata har akan titi kowa na kallon kowa za ga suna yin zina akan titi wanda ya takawa a cikin su shine wanda idan ya ga mutum da matar akan titi zai ce haba bawan Allah ga dan lungu ku shiga can mana ku buya to wannan mai takawa ke kaga sauran ba magana ke to shine wata ba hawa an gane ko wadansu suna fassara wannan aya da cewa wanda za su biyo bayan su tozon ta sallah din nan suna cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga jerin ayoyi na nuna suna cikin yahudu da nasara ne domin ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun min ba'dihim bayan wadancan annabawan kenan kaga ba bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake ne cikin suratul araf fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arda hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yuqad alaihim mithaqul kitab an la yaqulu ala allahi illa al-haq wa darasu ma fihi والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون kaga duk suna magana ne akan yahudu ko nasara Allah ce fa sofa yalqauna gayya da sannan za su gamu da hasara illa man taba sai ba waɗanda suka tuba wa amana wanda duk ya tuba yayi imani wa amila salihan kuma ya aiki na gari fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan za su samu shiga aljanna wala sai an ba za a cuce su ba za a zalunce su ko da gurgudan ƙwayar zarra ba Allah ba zai tauye musu lada ba sai ce جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جنات عدن الجنة da aka ce za su shiga ita ce aljanna ta zama na dindindin wato adam shine iqama ila al-abad da idan an shiga aljanna babu fita sannan ko babu tsufa a ciki sannan ko babu mutuwa wato shine babbar kamanin ni'ima kenan a cikin aljanna ba tsufa ba mutuwa sannan ko ba za a kare ba don abin da ke karewa shine abin da rana da dare suke zo mata duk abin da rana da dare suke zo masa to zai kare an gane ko to amma aljanna fa la yarawna fiha shamsan wala zamharira wani ya ce ukuluha da'imun wa zilluha zaman ta na dindindin ne abin da ke cikin ta kuma na dindindin ne inuwar take ta dindindin ce komai jannatu adnin yadkhulunaha ita ce aljanna ta zama wadda su ɗan aljanna jannatu adan lillati wa adar rahman ita ce aljanna wadda ubangiji rahama ya yi alkawali ga ibadahu bayansa bil ghaibi tana nan a boye abinda duk ke cikin ta labari ake bayarwa ka janci eh, a cikin ta akwai kaza a cikin ta akwai kaza wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun matalul jannati allati wu'ida lil muttaqin fiha anharun min ma'in غير آكل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل duk labarin Abdullahi da Abu ke cewa duk wannan kamar kayan bol ne ka tashi daga nan mai duguri zaka Kano sai ka titi an ce kibiya ta nuna in ka bi nan zaka je Kano kaga in ka je wurin kibiyar ai ka je Kano to haka da abin da ke cikin Qur'ani fassarar za ta zo ranar tashin kiyama ga wanda ya arzuta shiga aljanna Allah sa mu cikin su to ita ce aljanna wadda Allah ya yi alkawalinta ga bayinsa bil ghaibi tana can a boye inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar cikin ta abinda ido bai taba gani bane kunne bai taba jin sautin sa ba ko a zuciya labarin sa bai taba darsuwa ba fada ake kawai dan a kwatanta ba amma fi karfin a gaya maka kwatance ne kawai ake wa mutum duk abin da ke cikin qur'ani game da aljanna innahu kana wa'duhu matiya tabbas alkawalin Allah abu ne wanda yake na riskuwa idan Allah ya faɗa su cewa bai za su taras to su taras da shi la yasma'una fiha lagwan illa salama su ɗan aljanna ba sa jin lagawu a cikin aljanna illa salaman sai dai sallama to menene lagawu waɗansu malamai suka ce shi allagawu shine dukkan zance wanda ke babu amfani a ciki a duniya ko a lahira sawa'un ya kunshi a shari'a ya kunshi shirka ya kunshi bid'a ya kunshi basa ya kunshi ba'a ya kunshi giba duk lagawo ne shi yasa aka ce mummune suna nisantar lagawo a nan duniya dan suna son a cikin aljanna kuma dama babu lagawo sai su dace da sanki la yasma'una fiha lagawan illa salama su mummune a nan da sun ji lagawo sai su wuce wa za marru bil lagawi marru kirama wa idza sami'u lagawa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtu haka mun to a aljanna ba za su ji lagawa ba dukkan wani ya yasashen zance wani a wani firme duk ba za su ji ba illa salama sai dai sallama to menene ma'anar sai dai sallama sai waɗansu malamai suka ce sallama shine da za su rinka yi wa juna don Allah madaukakin sarki ce innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين abin da suke gai da juna da shi shine assalamu alaikum assalamu alaikum karshen magana alhamdulillahi rabbil alamin وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام da za su rinka yi wa juna shine Allah ce illa salama waɗansu suka ce illa salama ai illa salamun mala'ikati alaihi sai gaisuwar da mala'iku za su rinka yi musu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin sallama da mala'iku za su to duka maganganun guda biyu kowanne aya ta kunshe shi tabbas yan aljanna za su rinka yi wa junan su sallama tabbas mala'iku duk lokacin da suka gansu kuma za su ce da su assalamu alaikum dan su nuna dawwamar aminci sun amuntu daga mutuwa sun amuntu daga tsufa sun amuntu daga juyin mulki sun amuntu daga a fitar da su dindindin suna cikin aljannar rahama ba inda ake cikin aminci cikin aljanna duk inda ba aljanna ba ba aminci domin dukkan yan tsaro sun zagaye gidan gwamnati sun tsare kar a shiga kar ka shiga an zagaye gidan shugaban kasa an tsare sai mala'ikan mutuwa ya zo baya neman famishi babu yanda za a baka tsawon rai ka daɗe kana murzin zaranta da ka take ta wani shekaru da yawa yana ta murzin zare zai zo wata ranar da zai zo gaba yi ba haka bane ba ya murza ya murza kulli bin unza wa in talat iqamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu ai duk dan da bata ta haifa ko da ya dade yana murza zaransa wata rana za a dauke shi akan katako ko cikin akwatu za a tafi da shi makabarta wanda ya fi kowa son ka a duniya shine zai ce ga wurin nan a ƙarsa kasa a nan wanda ya fi kowa kaunar ka shi ne zai ga wani nan shi zai sanar da mutane a telefon ne a gidan rediyon jama'a a zuwa a kai ba zai maka shara sun zama daga cikin kabari tsawon mulki biyar inda za a yi mutuwar tsautsayi ka mutu karfe sha ɗaya na dare jama'a sun fara bacci a ce to ai sai da safe za a yi masa sutura sai a kira wuce a ce to ka kwana a ɗakin da gawar take sai a wa wani sai da a nemo Limai shi ba zai kwana ba a ɗakin da gawar take yanzu ka zama abin tsoro wajensa to dan Allah duk mutumin da wannan shine karshen sa kowane ɗaya cikin mu fa ko sarki ko bafade ko mai kuɗi ko wanda ba shi da shi ko mai mulki ko wanda ake mulka kowa ko wannan yake jira to menene abin da dan adam zai alfahari da shi a duniya kenan in ba ya ba Allah ba ai ba abin alfahari illa ka ba Allah ka tsayar da sallah ka tsare ka bayar da zakka ka kiyaye haƙƙin iyaye ka kiyaye haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka shikenan wannan shine gata la yasma'una fiha lagwan illa salama ba za su ji lagau ba sai dai su rinka jin sallama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya arzikin su yana zo musu fiha cikin aljanna bukratan wa ashiya safe da yamma menene abin nufin safe da yamma a aljanna babu safiya babu mariki la yarawna fiha shamsan wala zan harira shine suka ce kattara al'amarin ake a ta fuskar awanni ba wai dan dare na zuwa ko safiya na zuwa za a kaddara ne gurgudan awa nawa ke shudewa dare ya zo ku kawo musu kaza gurgudan awa nawa da ke shudewa safiya ta zo ku kawo musu kaza amma laisa hunaka shamsun wala zan haris tilkal jannatu allati nurisu min ibadina waccan fa ita ce aljanna wadda za mu gadar da ita cikin bayan mu ga wanda yake cikin bayan mu an kana tattiya wanda ya kasance wato mai takawa mai kiyaye dokar Allah تسلسل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا حديث يا تبت سيد البخاري ماذا الله صلى الله عليه وسلم أن ɗauki kwanaki bai ga mala'ika Jibril tsawon kwana goma ko sha biyu haka waɗansu malamai suka ce wadan suka ce tsawon kwana arba'in a takaice dai an samu lokaci mai tsawo bai gan shi ba lokacin da mala'ika jibril ya zo sai manzon Allah ce da shi ma yamna'uka an min ba ta zuruna. me zai sa me zai hana ka ka kawo mana ziyara akai akai sama da ziyarar da kake kawo mana yanzu yau ka zo wata rana baka zo ba ai ya kamata kullum muna tare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na faɗin wannan fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ai mu ba ma saukowa daga sama mu mala'iku ba ma sauka daga sama kamar mala'ika jibril kenan ke faɗa illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana Allah madaukakin sarki a wurinsa ne abin da ke gaban mu yake a wurinsa ne abin da ke bayan mu yake abin da ke gaban mu shine wanda muke fuskanta na duniyar mu al'amuran gaba ɗaya hannun Allah suke ba abin da ke faruwa sai daga damarsa wa ma khalfana abin da zai biyo bayan duniya na lahira duk wannan a hannun Allah yake ba mai taya shi gudanarwa shi kaɗai ne mu mala'iku umarni ake koyi kaza amma ba taya Allah muke ba dan haka zuwan nan ba da mala'ika Jibril ke yi kenan sai da izinin Allah zai so ba ne zai zaɓi cewa yau bari in je wurin annabi da walaha ko in je bayan la'asar ba sai in Allah ya ce shine ma'ana wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma baina yadina wa ma khalfana wa ma baina zalik haka abin da ke tsakanin duniya da lahira din duk a hannun ubangiji yake wa ma kana rabbuka nasiya ka ba mantawa yayi ba da kaga bai turo mu ba bai yi da gadama bane ba lokacin turo wanne bai ba amma ba manta wato wannan kamar tana kamanceceniya da ayar wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai yi kwana da kai ba bai kuma watsar da kai ba shine ma'ana wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba manta yayi ba lokacin zuwan ne kawai bai ba shi yasa mala'ikan bai zo ba an gane ko rabbus samawati wal ardi shi ubangiji Allah ta'ala shine ubangijin samai da kuma kasai sama guda bakwai kasa guda bakwai shine ubangijin su wanda ya halicce su yake kulawa da su da kudurarsa yake rike da sama da kasa ba dan yana rike da su ba sun rushe domin kaga sama dai anan ba wata bafa ko filas da suke tokar da ita a sama babu wata kugiya da ke rike da ita Allah ne ke rike da ita wa yumsiku samaa an taqa ala al-ard illa bi idni Allah ya rike sama ba za ta fado ba sai inda izinin sa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ke rike da sammai da kasa dan kasu gushe daga inda suke wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di inda za su kau daga inda suke ba wanda ya ya rike su wanda ba Allah ba an gane ku to kaga rabbu kaga tamamul rububiyya din kenan cikar mulki kenan shi ke mallakar sama da kasa yake kulawa da su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halittu da haka fa abuduhu ka bauta masa ya kai mai sauraron qur'ani wastabir li ibadatihi ka jura hakuri wajen bautar Allah domin wajen kiyaye dokar Allah da bin kowa so yake a bisan zuciyarsa to kai ko ba ruwanka da son zuciyar kowa sai abin da Allah yake so shine zaka zartas wastabir li ibadatihi ka jura hakuri wajen bautar ubangiji sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani takwara da Allah wanda za a ce yana da suna irin sunan Allah ko kuma hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai kama da Allah ta fuskar cikar mulki da bunƙasar mulki da kudura da irada mai irin na Allah babu shi domin hal a nan gurin alamar tambaya ce amma ma'anarsa annafi kore abu kamar yadda Allah ce wa hal tara da hum fa hal tara da hum min baqiya shin ka ga sauransu bi ma'ana la tara da hum min baqiya an gane ko to sai ayar gaba ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم وش الشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ويقول الإنسان ذاك جدًا أدن ينفعنا wato wani mutum cikin mutane kenan da bai yarda da tashin kiyama ba bai yarda ba Allah na iya farfado da rayuka bayan mutuwarsu za ka cewa a yanzu ni idan na mutu la sawfa ukhraju hayya kuma yanzu da sannu za a zo a sake fito da ni cikin kasa ina rayayye haka yake tambaya shine Allah ce a wala yazkurul insanu to shi dan adam din nan mai faɗin wannan magana ba zai yi tunani ba cewa anna khalaqnahu min qablu mun halitte shi da can min qablu da can wani mai alhali bai zama wani abu ba mun samar da shi daga babu to yanzu kuma bayan mutuwarsa ya shiga cikin ƙasa ya zama kashi farisal sai kuma tayar da shi da farfado da shi ya gagare ni menene abin da zai fi zama wahala in har akwai abin da yake mai suna wahala game da Allah ka san dai wurin Allah babu mai wahala amma a hukunci menene abin da zai fi wahala a tsammanin samar da abu daga babu ko kuma gyara shi bayan ya lalace samar da shi daga babu ya ko wahala to Allah ya samar da dan adam daga babu to bayan dan adam ya mutu sai kasa gyara shi to an je kamar misali na ya yi mota sai ta lalace sai aka ce a mayar ya gyara sai aka ce ai ba zai iya gyara ba to da ba shi ya mota ba kafin ya yi kujera sai ta karye sai aka ce a kai ta gyara suka ce ai ba zai taɓa gyara ba ai tun da ta lalace haka za ta ci gaba da wama a lalace <laughs> kada ba zai duk duniyar masu hankali ba za su yi da wannan to Allah shi zai tashi kiyama a ce ba zai iya ba awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa law fa wa rabbika sai Allah yake rantsuwa ina rantsuwa da ubangijin ka ya kai wannan annabi la nahshurannahum wallahi tabbas sai mun tara su mutane wuri guda wacce ya tsina tare da aljanu thumma lanuhdirannahum sannan sai mun halarto da su waɗannan mutane haula jahannama daura da wutar jahannama suna kusa da ita jisiyan a gurfane don a nuna kaskanci game da su haka ubangiji ta ala ya rantsuwa a kai cewa lalle sai ya tashi kiyama to wannan inkarin tashin kiyama ya zo a wurare da dama inda zaka ji kafin suna cewa a yanzu kuna wa kunna turaban a inna da mu usul a inna da madinu suna cewa yanzu a sake tayar da mu ubangiji ta ala kuma yana ta buga musu misali cewa aiki ya halitta da tun da yayi ta da farfado da sai ba zai masa wahala ba wa huwa allazi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al masal al a'la fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim allazi ja'ala lakum min ash-shajari al akhdari nara wani babban dalili kan tashin kiyama fitar da abu daga cikin kishiyarsa itaciya ya sharaf ba abin da ke cikinta sai ganye ɗanye ba busasshe ba da ruwa da damshi a tattare da ita amma a fitar da kishiyarta shine wuta daga cikinta wannan ba kudura ba ce ba shi allazi an sha awwala marra wanda da ya faru halitta shine kuma zai sake farfado da bayan mutuwarsa تسلت ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا التي ثم لننجي أن من كل فئة فنن تبت sai mun ciro daga daga cikin kowace kungiya sai mun ciro ayyuhum ashaddu ala rahmani atiya sai mun zakulo mun fito da wannan su ne ya fi taurin kai ga ubangiji wato a fara na masa azaba a gaban sauran idan an zo mutanen fir'auna duk cikin mutanen fir'auna wa kowa fi tsara kenan ba shi fir'auna ba ba haka bane malam sun manan da daidai ne inda muka wato kaga kenan fir'auna ba shi fa kowa taurin kai a cikin su ba to sai an fara fito da an masa azaba kafin saura idan an zo cikin mutanen karun shi ya fi su shi ma sai an fara fito da shi haka yin an zo kowane zamani wanda ya fi kowa taurin kai cikin zamanin shi za a fara lallasawa da azaba a gaban saura an gane ko shine sun bala nan zai anna min fi a tabbas sai mun zaro mun zaƙulo wanda a cikin kowace tawaga wanne ne wanda yake ashaddu ala rahmani itiya wanda ya fi kowa taurin kai ga ubangiji summa la nahnu a'lam ubangiji shi tabbas mu ne mafiya sanin game da billadina hum aula biha kulliya su ne ne cikin jama'a su ne ne cikin kowace al'umma suka fi cancantar shiga cikin azaba an gane ku ubangiji yana sanar da kowa yana rike da kowa duk abin da aka yi ya sani amma dan yankan shakku ya sa mala'iku su rubuce duk abin da ke gudana to wanda ya sa mala'iku su rubuce abu kuma dama shi baya hisar abu kaga ta tashin kiyama wa ya cancanta da shiga azaba ai ya riga ya sani shine sun bala nahnu a'lamu bil ladina hum awla biha suliya wa in minkum illa wariduha wa in minkum babu wani daga cikin ku illa wariduha fa sai ya gangara mata ita wa kenan jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya kana ala rabbika wannan al'amarin da ya kasance wurin ubangijinka hatman tabbas wanda yake na wajibi ya wajibta wa kanta maqdiyan abun zartaswa an riga an yanki rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf babu wani cikin mutane face sai ya gangara wa jahannama yace summa nunajjil ladzina taqaw sannan sai mu tsamar da waɗanda suka yi takawa suka kiyaye dokar Allah suka ji tsoron Allah suka bi Qur'ani suka bi hadisi suka bi siriyar sahabbai da tabi'ai da magabata na gari wa nazaru zalimin fiha sai mu kyale azzalime a cikin ta jisiyan suna gurfane cikin azaba to malamai sun yi sabani dangane da wa in minkum illa waridu me wannan aya take maganganu guda hudu waɗansu suka ce wai minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin ku face sai ya shiga cikin ta wato cikin dukkan mutanen duniya kowa sai ya fita cikin wuta da wanda suke za su dawoma a ciki da wanda za su wuce aljanna sai da abin da ke faruwa shine su mummunai idan sun shiga masu jin tsoron Allah ba za su ji zafin ta ba la yasma'una hasisa an gane ko ula'ika an ba aduna la yasma'una hasisa ba za su ji zafin ta ba an gane ku na biyu suka ce da ake nufi da wari wariduha ƙetare ta za a yi a kan surafi domin kafin a shiga aljanna dai akwai surafi wanda za a bi ta kansa yi wannan surafi da za a bi ta kansa ai karkashin sa wutar jahannama ne duk mummune za su samu damar wucewa ta kan surafi da yawa daga cikin mummune sai wanda zunubinsu suka tsayar da shi wani zai wuce yadda ka san kiftawar ido wani kamar walkiya wani kamar ingarman doki wani abu ji a ƙasa wani da rarrafe ƙarshen wanda zai wuce annabi ce shine mutumin da akwai ƙugiyoyi a jikin sarati din su fusgo shi nan gurin ya samu ya wuce an ji masa rauni a nan a fusgo shi nan ya wuce can yana jan gindi ya samu ya haye ya wo ya kalli jahannama mace Allah Allah da ya tsamar da ni godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamar da ni daga gare shi <laughs> Allah da yawa ya sha da kyar yo na sha da kyar ayyafi da kyar aka kama ni na sha da kyar ayyafi da kyar aka kama ni to shine suka ce wato ha wato shine aljawaz ala sirat wucewa kan sirat kun gane ko waɗansu suka ce wa in minkum illa ha ba wani daga cikin ku face sai ya gangara mata ma'ana zai bi ta kusa da ita ne ya wuce mummuni ya samu wucewa wanda ba mummuni ba kuma a jefar da kaga wannan baya da nisa da magana ta biyu da muka ambata an gane ko akwai wanda suka ce kuma wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin koface sai ya ji ɗanɗanan ta ita wuta ɗin sai suka ce wannan zazzaɓi kenan dan ya tabbata cikin hadisi zazzaɓi kamar huci ne na wutar nan kamar yadda wani hadisi ya nuna to cikin waɗannan maganganu guda hudu dai maganganun da suka fi ƙarfi a gaskiya wanda suke da dalili na zahiri shine maganan farko da ta biyu in ma dai a ce za a bi ta ciki amma ba za a ji zafin ta ba in ma a ce wucewa kan surafi. to galibin malamai suna tafiya akan wucewa kan surafi. suka ce saboda me akwai mutanen da annabi nuna ba za su shigo ta ba idan aka ce illa wardu ha wannan yana nufin sai an shige ta to kaga zai zanto ya ci karo da wancan hadisi na annabi to akwai hadisi da za su taimaka mana kaɗan wajen fahimtar wannan hadisi ya tabbata daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma ahadun yamutu lahu salatatun min alwaladi fayalju an-nara illa tahillatal qasam yace ba ɗaya da zai mutu alhalin yana da ƴaƴa guda uku wanda ya ba su tarbiyya ta musulunci sannan a ce zai ki wuta ba zai yiwu ba illa tahillatal qasam sai gwargwadon yadda za a warware rantsuwa to menene rantsuwar wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya suka ce hatman maqdiya din rantsuwa ce Allah ya sai an wuce kenan ko da mutum zai aljanna wato zai shiga ciki amma gurgudan yadda za a warware rantsuwa sai suka ce gurgudan warware rantsuwar shine wucewa ta kan siradi din ai rantsuwar da ya an warware ta idan mutum ya rantsa yace wallahi yau ko ana ha maza ha mata suna shigo masallacin nan waɗansu kuma suka tsaya a waje suka ce bai isa ba sai ya faki idan su a guje ya shigo ciki kamar taku ɗaya biyu to kama shi suka jefa shi a waje ya shiga cikin komai bai shiga ba ya wani wani sun ko bai wani ka gani ba ba ba ka fara illa ta hillatul qasami ta sun qasami wato gurgurdan yadda za a walwale suwa sai suka ce to kaga wannan hadisin na nuna shiga ke hadisi na gaba jabir dan jabir yake cewa akhbaratni ummu mubashir ummun bakir ta bani labari annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inda hafsa ta ji annabi na faɗin magana a wurin wato ainihin hafsa ɗaya daga cikin matansa maganar da yake faɗa a wajen ta yake la yadkhulu an-nara insha Allahu min ashabi shajarati ahadun baya bay'u tahtaha yace duk cikin wanda suka yi mubaya'a tare da ni karkashin itaciyar nan bai da ake kira da bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina iz ta tahta shajara sahabban da suka wa annabi ya a hudaybiyya din nan kan cewa suna tare da shi a je a yaki makka annabi ce duk wanda ya mu a nan ba wanda zai shiga cikin wuta to kaga mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ne kuwa waɗansu suka ce dubu ɗaya da ɗari hudu su ne wanda suka baya a tare da annabi lokacin da annabi ya faɗi wannan magana kanat bala ya rasulallah sai hafsa ta ce a'a annabin Allah fanta haraha sai annabi ya mutum tsawa yace ya na ce ka zaki ce a'a me kika dogara da shi qalat hafsa sai hafsa ta ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ai Allah ya rantsa yace kowa sai ya shiga dan me zaka ware wanda suke muka baya ka ce banda su sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah yau ki karasa ayar ga wannan biki ba Allah ce summa nunajjil ladina taqaw sannan za mu tsamar da wanda suka yi takawa wa nazaru fiha fi a zalimi ku bikali ta cikin na zurfani kenan wanda suka yi takawa ba za su gaba ba wanda suka yi ba tarzan kuma duk sun yi takawa ba haka bane ba to kaga dai da wannan ne waɗannan maganganu guda biyu ake ta kaka tsakanin wanda ke cewa za a shiga amma su mummunai wutar sai ta zame musu bardan wa salaman kama kanar bardan wa salaman ala ibrahim in an shiga ma ba za su ji zafin ta ba su mummune yadda ka san a nan gidan duniya lokacin da aka gurin kona annabi Ibrahim bai ji zafin wutar ba to haka kuma ba za su ji ba amma a su mumune kenan su ko kafirai za su a azaba an gane ko tsakanin kuma wanda suka ce a'a ai ba shi gane kai tsaye ba a'a za su bi ta kanta ne ta kan tun tunda ko sun bi ta kanta tunda kasa ita ce kamar sun bi ta cikin kenan sun wuce sai dai wucewar gashi da suke akan gada ne za su bi su wuce kaga ba su ji zafin ta to waɗannan maganganu guda biyu su ne maganganu da suke wato galibin malamai suke faɗa a cikin littattafan tafsiri dangane da fassarar wannan aya to sai aya ta gaba lafiya وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف huda wa idza tutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyin mu bayyinatin waɗanda suke a bayyane filla filla daki daki qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafurta su rinka cewa lil ladzina amanu wato su rinka faɗawa cewa ayyul fariqaina khairun maqama cikin kungiyoyi guda biyu su wane ne suka fi kyakkyawan wurin zama wa ahsan nabiyya da kyakkyawan wuri hira shi shine gidaje wurin kwana nabi shine wurin hutawa wurin da ake haɗuwa ana hira mu da ku suwa suka fi kyakkyawan wurin zama wana matsuguni mai kyau gida wanda ke cike da kayan alatu suwa ne ne kuma suka fi kyakkyawan wurin hira wurin hiran ma na mazana kuwa, ba iri ɗaya bane ba ku ya yi nasu ne ba ku da komai wato talakawa ne ba ku da komai haka kafirai suke faɗa wa mummuni ne Allah ke cewa wa kam ahlakna qablahum min qarnin nawa nawa ne muka hallakar tun kafin su hum ahsanu asasan wanda sun fi na yanzu asasan wato kayan alatu wa kuma sun fi na yanzu kyawun riyan wato magana shine duk abin da za a kalla ya burge mu. abun nufi su kafirin yanzu suna takama da cewa suna da dukiya suna yi wa mummunai wato ainihin ba a cewa ba ku da komai talakawa ne ku ba ku da komai saboda haka yadda a nan gurin muke cikin nema a can ma haka ne haka kafirai suka rinka faɗawa mamane lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabquna ilayhi suka ce musuluncin da ake kuke kira akai da alheri ne ai da ku riga mu gane shi ku gidadawa ma ina zuciyar ku za ta gano wani alheri har ku riga wani zuwa tunda har ko gaba mu gano ba to ba alheri bane kuma a nan gurin tun da kowa ganmu da dukiya da 'ya'ya to dama juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta a can ma haka za a ganmu da dukiya da 'ya'ya to Allah ku yi ta mayar musu da martani wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inda nazulfa dukiyar ku da 'ya'yan ku ba za ta kusantar da ku komai ba a wurin mu illa man amana wa amila saliha dole sai an samu wanda ya imani ya aiki na gari fa ulaka lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu irin wannan su ne suke da sakamako abin ninkawa a wurin ubangiji wa hum fil ghurufati amintattu suna cikin gidajen aljanna wanda suka yi imani da aiki na gari ba ya ba wane ne yafi kuɗi a banki ba a gida ko a waje ba wane ne fi yawan fulotai ko motoci ko waye ya fi samun kafa da kaza duk wannan a nan gidan duniya ne dangantakar duk a lahira ta riga ta yi a lahira waye ya imani waye ya aiki wal asri innal na lafi khusr sai wa illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ba wanda zai tsira sai wanda yake cikin wannan ya haɗa sufofi guda hudu al imanu al amalu salihu at tawasi bil haqqi at tawasi bis sabr ga imani da Allah da ranar tashin kiyama ga aiki na gari shine duk aikin da ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga wasiti da gaskiya shi yana gaskiya kuma yana tilasta mutane kan ayi gaskiya wa tawasau bis sabri kuma yana hakuri dan in zaka yi imani kai aiki na gari kai gaskiya to sai mutane sun tsare ka to sai ka jure bisa ga tsanan nan kar ka kyale gaskiyar nan dan bin san zuciyarsu to wanda ya wannan shi kadai zai amma su suna alfahari cewa ai cikin mu wane ne yafi kyawun mazauni waye yafi kyawun wuri hira sai Allah sai da can kafin su mun halakar da waɗanda suke hun a hasanu sasan war'iya sun fi su kayan alatu sun fi su magana wato ri'iyar shine duk wani abu da za a gani ya burge ka gida da za a yi wa fanti ko a sa masa fulawoyi ko a sa waɗansu fitilu masu kaza masu kaza duk wannan shine ri'iya wato suna alfahari da shi kan talakan da baya da wani inda Allah ce da san duk mun halakar da masu wannan duk abin da yake cikin duniyar nan fa yanzu wato kauyanci ne an kwatanta da wanda ya taɓa wucewa duk abin da ke duniyar nan ba duniyar kwamfuta yake ciki ba da talaf da fax da telefon da wane ne da kumbo da rokoki da nukiliya wallahi duk kauyanci ne an kwatanta da nata da nassin alkur'ani mai girma duba ayoyin cikin alkurani mai girma da suke ba da labari ya ce wa kam ahlakana qablahum nawa nawa ne cikin karnaku santuwaris da damar su wuce baya na mun halakar da su qablahum kafin na yanzu hum ahsanu su waɗancan daɗin su ne suka fi kyawun asasan kayan alatu da kayan burgewa wari'iyan da magana birnin sun fi na yanzu in ka koma suratul rum ba haka za ta ji da kai awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladzina min qablihim mutane su yi tafiya ban kasa mana su ga yaya karshen waɗanda suke kafin su kanu ashadda minhum quwwatan sun fi na yanzu karfi na daɗin ba karfin nukiliya karfin soja karfin siyasa karfin tattalin arzikin ƙasa, ashadda minhum quwwa wa asaru arda sun bincika ƙasa sun yi noma sun fitar da ma'adanai da albarkatun ƙasa wa amaruha sun rayar da ƙasa aksara mimma amaruha sama da ne yadda ne yanzu ke rayar ƙasa wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat sai manzanni suka zo da hujjoji daga Allah to da manzanni suka zo da hujjoji daga Allah me suka ce musu falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi sai suka ɗauka ci gaba ya wadatar ba su jiran wahayi ana maganin ci gaba tattalin arzikin kasa siyasa mika hannu mulki fara hula wa yake maganar addini ci gaba farihu bima inda hum min al-ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'dun abinda suke izgili sai ya sauka akan su na azaba ka ga na da sun fi na yanzu kenan ci gaba wallahi ayoyi cikin qur'ani da zaka ji sun fi goma wanda suke baka wannan hikaya abin mamaki bai bota uku da suka wuce ba cikin ansoshin tambayoyinku a BBC sai wani yake tambaya dangane da pyramid na Misra waɗannan dalar da fir'aunonin da suka yi cewa wai yaya aka yi aka yi dukkan masana tarihi suka ce kai ba wani dan adam da zai iya ce maka ga wata na'ura irin wadda muke da ita yanzu wadda da ita aka yi wannan dalar ta mare marin duwatsu kasan da ya fito da masallacin nan so nawa aka fara fada su da kasa suna tafiya suna tsukewa suna tafiya suna tsukewa har bulo na karfe katon guda ɗaya wanda da kyar in mutum ɗari suka hadu za su yi guda ɗaya na shi shine a sama banda shi ba kowane suka ce kai duk masana tarihi da suka je suka kalli wannan suka ce kila dai ko mutanen da ne sun fi yanzu girman jiki suka yi haka waɗansu suka ce a kila akwai waɗansu na'urori waɗanda suke da su wanda mu ci gaban mu bai kai ba yanzu da haka wallahi haka turawa suka A sai riga an cinye duniya saura ne ya rage kuma sai a rigima akan saura an cinye to za ka miko kwana aka ce ku suɗe sai kuke rigima ni zan suɗe wanda ce ni zan lashe qul man kana fi dhalalati faɗa musu cewa dukkan wanda ya kasance zai dawwama cikin bata falyamdud lahu rahmanu madda ubangiji ta'ala ya yalwata masa iyakacin yalwatawa zai ba shi rayuwa ya ba shi lafiya ya je ta saban sadin min babil istidrak yana masa talala ne mai kamar saki hatta idza ra'aw ma yu'aduna suna nan akan haka har sai lokacin da suka ga abin da ake musu alkawali da shi immal azaba imma azaba a nan gidan duniya Allah ya alkawali in aka gwamza yaki tsakanin musulmai da kafirai musulmai za su ci nasara in za a yi jihadin musulunci wa imma sa'ata imma kuma kawai su gansa a kiyama ɗaya daga cikin wannan kafirai ke jira ko dai musulmai su ci nasara a kansu su lallata su su riba ce gidajensu da komai nasu ko kuma ya kasance wato ainihin kiyama ta zo musu to idan ɗaya daga cikin wannan ta faru fa saya alamu na sannan ne za su gane man huwa sharrun makanan wane ne yake kan mafi munin matsayi tsakanin su da mummunai wa abu junda wane ne wanda yake mafi raunin mataimaka tsakanin su da mummunai mummanai mataimakin su shine wa Allah yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin kafare kuma awliya'uhum shaytan wanda yake jibinta lamarin su shine shaytan to tsakanin wanda Allah ke jibinta lamarin su da mummuni waye zai yadda ake yakar musulunci fa wallahi ba dan addini ne daga Allah ba da yanzu babu shi a bankasa duk wani abu kuke gani wanda Amerika da Faransa da Ingila suka sa a gaba in dai tsari ne na dan adam sai sun ga bayansa tsarin Allah ne ya fi karfin su da aka sa rasha a gaba shekara saba'in sai da aka ga bayansa. ba haka bane ba duk wani tsari da suka sa a gaba sai sun ga bayansa amma tsarin Allah ne sun yi kaɗan suna ganin su yaƙi musulunci a ƙasashen da yake gabas ta tsakiya sai a musulunta kuma a cikin ƙasashen su kullum aka wayi gari adadin musulmai karuwa ke a amerika karuwa ke a ingila yau adadin musulmai a ingila miliyan biyu da tsoriya suna zanga-zanga a matsayinsu na 'yan ingila me yasa kai shugaban ingila kai da ake kawa iraki hari yan uwan musulmi babu yadda za su iya haka ake a amerika haka ake dukkan kasashen duniya tsarin da babu wata nukiliya da suke ba shi kariya tsarin da babu wata kwamfuta da suke ba kariya ba wata kafar tattalin arzikin kasa da ke tare da shi tsari ne ilahi rabbani daga Allah haka yake gudana tamfar yadda wuta ke tafiya cikin gari musulunci ke to kaga kenan idan ba mutum yace zai murkushe musulunci ko zai fita na fito daga musulunci yana bata lokaci ne kawai an gane ko dan Allah sai fal yamdu lahu rahmanu matta falyamdud din nan suka ce duk da fi'il al ne amma ma'anan sa fi'ili madi ma'ana madda lahu ar-rahmanu madda Allah ya shimfida masa lokaci ga lokaci nan ya zo yi iyakacin yin sa in fada zai da addinin Allah iyakacin yin sa ba iyaka fazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah ce kyalin da masu karya karyata Qur'ani kyalin da masu karya karyata shari'ar musulunci zan musu talala mai kamar su kai ta inda ba su sani ba ubangiji ce kulla musu kaidi nake dabara ta mai karfi shi ne falyam falyamdullahu rahmanu madda wadanda suka ce falyamdullahu rahmanu madda fi'ilul amri ne ma'anansa addu'a wato yin addu'a kamar ana cewa ya kuma munai duk wanda ya doge akan fata kun kira shi zuwa ga gaskiya ya kiya in ya isa shi dan halak ne ya fito ku fito ku yi mubahala ku ce mu da kai duk wanda yake kan gaskiya Allah ya taimake shi wanda yake kan ƙarya Allah ya daidaita shi ku gani in zai iya daidai yake da faɗin Allah ta'ala fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa Allah la'nata Allahi 'alal kadhibin lokacin da nasara yan mushrik suka zo suka yi wa annabi tambayoyi a masallacin annabi suka masa game da sha'anin annabi isa ya ba su labarin matsayin annabi isa a musulunci da siffar sai da qur'ani ya bayar da ayyukansa da kasancewarsa abdullahi ne rasulullahi ne kalimatullahi ne alqaha ila maryama ruhullahi ne ya ba su labari ba kamar da suke sha'anin Allah ba sai suka ce yarda ba ya kafa musu hujja da littattafansu suka ki yarda sai Allah ce to yanzu in sun yadda a zo kai da su a taru a yi taron shi ne duk wanda yake kan bata Allah ya wargaza aniyarsa wanda yake kan daidai kuma Allah ya ɗaukaka shi sai ya kiraye su ka san jahilai mabiya ba su san me ake ciki ba sai suke cewa malaman mu je mu je wallahi ai taron alasi ne malaman suka ce wallahi ba wanda zai wannan da annabin ke wanye lafiya ba za mu je ba an ki <laughs> an ki <laughs> shine baliyam da rahmanu wa to ne Allah ke suka ce ma'anarsa kenan Allah na cewa duk wanda ya doge kan bata ku kirawo shi ku yi taron Allah ne in zakiya falyamdud lahu arrahmanu madda wato ku zo a yi addu'a cewa wato kowa ya mutu akan abin da yake kai ko ku mutu akan abin da kuke kai in kuna ganin ne gaskiya mun mutu akan abin da muke kai yi wannan addu'ar ba za su iya ba an gane ku to abin da muka faɗa